Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عند يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد اللهم صلِّ على محمد يا رب صلي عليه وآله Bismillahirrahmanirrahim Assalamu alaikum masu sauraro barka, da haka. Radio Hausa VOH daga nan birnin Teran ya fara watsa shirinsa na safiyar yau Laraba kuma Tahir Amin ne zai kasance tare da ku a wannan zangon. Ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryenmu waɗanda suka haɗa da duniyarmu a yau muryoyi masu sauraro shiri na musamman dangane da arba'in na shahadar imam hussein salam sai kuma shirinmu na ƙarshe wato afirka a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu ɗauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu.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

za kuma ku iya sauraron shirye-shiryenmu a duk lokacin da kuka bukata a babban shafinmu na intanet www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla masu sauraron su kuma ga Aminu Ibrahim Kiyawa ɗauki da labaran duniya da dumi su. bismillahir rahmanir rahim jama'a saurare assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su sama da mutane miliyan 20 da ake hasashen za su da takin 40 na shahadar imam Hussein a kasar iraki kasashen iran da burkina faso sun jaddada mahimmancin bunƙasa dangantakar da ke tsakanin su sabon jakadan kasar saudiya a iran ya iso birnin tehran a yau ne kotun daga kara a najeriya za ta yanke hukunci kan sakamakon zaben shugaban kasa yanzu kuma ga cikakkun labaran sama da mutane miliyan 20 ne ake hasashen za su gudanar da tattakin 40 na shahadar imam hussein alaihi salam a birnin karbala na kasar iraki tattakin 40 rana ce ta tunawa da zagayowar kwanaki 40 da shahadar imam hussein jika manzon allah ya da tafi ta fita gare shi da allah yansa tsarkaka inda miliyoyin mabiya tafarkin ahlul baita alaihi musallam daga sassa daban-daban na duniya suke yin cincirin da baran sa da ke birnin karbala na kasar iraki a duk shekara domin juyayen wannan rana ta bakin ciki hukumomin birnin karbala a iraki sun yi hasashen cewa adin wanda su halarci tashin arba'in din na bana zai kai mutum miliyan talatin gwamnan karbala ne nasif alkatabi ya bayyana hakan inda yake cewa ya zuwa yanzu sama da mutane masu ziyara miliyan goma sha hudu ne suka isa birnin hakan a cewarsa zai sanya adadin masu ziyarar ta arba'in za su karu da kashi hamsin cikin ɗari ma'ana daga miliyan ashirin da aka samu a bara zuwa miliyan talatin a bana ƙasashen iran da burkina faso sun ji da mahimmancin bunƙasa dangantaka da ke tsakanin su ministan harkokin wajen kasar burkina faso olivia rampa ta gana da ministan kwadugo da jin daɗin jama'a na kasar iran solat murtazabi mata bayyana aniyar kasar ta na kara bunkasa hulɗar diflomasiyya tsakaninta da kasar iran a nasa bangaren solat murtazabi ya ce tun bayan cin da son junjuya halin musulunci na iran kasar iran take da kyakkyawar dangantaka da dukkan kasashen afirka kuma a shirye take ta ba da kwarewa da take da shi da ci gaba da ta samu ga kasashen da suke abota da ita musamman ma kasashen nahiyar afirka haka zalika ministan rokin wajen kasar ta burkina faso ta bayyana fatar ta daga an samu karin ziyartar kasashen juna wanda hakan zai taimaka sosai wajen kara bunƙasa alaƙa da kuma yin aiki tare tsakanin ƙasashen biyu musamman ma a bangarorin kimiyya da fasaha bangaren masana'antu da dai sauransu. Jakadan ƙasar Saudi Arabia a Iran ya iso birnin Tehran. Jakadan ƙasar Saudi Arabia a Iran ya iso birnin Tehran. bayan kwashe shekaru da yanke alaka tsakanin kashen iran saudi arabia abdullahi el-anzi sabon jakadan ƙasar ta saudiya iran ya isa birnin tehran inda ya sami kyakkyawar tarba daga jami'an ma'aikatar harkokin wajen ƙasar ta iran tuni jakadan ƙasar iran dama a saudiya ya isa birnin tehran bayan da kasashen biyu suka ɗauka dangantakar diplomasi a su zuwa matakin na aikewa da jakadu a kasashen juna. Ministan harkokin wajen ƙasar Saudi Arabia Faisal Farhan ya faɗi tun a cikin watan Agustan da ya gabata cewa ƙasar Saudiya za ta buɗe wani sabon shafi na hulɗar diplomasiya tsakaninta da Iran ko kuma da za ta ginu bisa mutunta juna da girmama haƙoƙi na muƙabtaka tsakanin ƙasashen biyu. To masu ware kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. A yau ne kotun ɗaukar ƙara a Najeriya za ta yanke hukunci kan sakamakon zaben shugaban ƙasa. Rahotanni suka fito daga Najeriya sun nuna cewa yau Laraba ce kotun ɗaga ƙara ƙararrakin zaben shugaban ƙasa ta za ta yanke hukunci domin bayyana sakamakon shari'ar ƙararrakin da Atiku Abubakar da Peter Obi suka maka shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu da kuma INEC da jam'iyyar apc a gabanta atiku wanda ya tsaya takara zaben shekara ta 2023 rashin jam'iyyar pdp da peter obi na labour party sun garzaya kotu ne suna kalubantar tare da kin amincewa da sakamakon zaben da aka sanar da ke nuna cewa tinubu ne lashe zaben da a gudanar a tsarin dokar najeriya tilas wanda ke jayayya ya shigar da kara a yi saurare zuwa yanke hukunci cikin kwanaki 180 yanzu sauran makonni biyu kacal suka rage wannan wa'adi ya cika a tiku da peter obi kowannensu ya shigar da kara cewa shine ya yi nasara ba tunu ba ikirarin kowannensu shine ko dai a bashi nasara kawai ko kuma a sake zaben tun daga fari wanda kuma suke nema kada koyo ta bari tinubu ya sake shiga zaben to da karshe za ku ji cewa an kori masu sanya a baya a makarantu a kasar faransa bayan da kasar faransa na cewa an kori malamai da kuma ɗalibai da suka je makarantu sanye da abaya a ranar farko da aka kuma makarantu a bana ministan ilimi gabriel atal ya dawa gidan rediyon bfm cewa ɗalibai kusan 300 ne suka bijirewa dokar haramta sanya a bayar a ranar litinin ta gabata yawanci sun amince su sauya tufafin da ke jikinsu amma 67 sun ƙi yarda su cire a baya. kuma an kore su zuwa gida a cewar ministar a ministan a watan jiya ne gwamnatin ta sanar da haramta sanya a baya a makarantu tana mai cewa faransa ƙasa ce da babu ruwanta da addini a ranar litinin da marice ce shugaba emmanuel macron ya ƙara wannan mataki wanda ya jawo cece ce yana mai cewa akwai wasu tsirarun mutane a faransa da suka garkuwa da addini kuma suna kalubalantar tsarin jamhuriya da matsayin faransa na raba addini da lamura na hukuma ya kara da cewa irin wannan ra'ayi ne ya kashe wani malami mai suna samuel pate saboda ya yi zanen batanci ga annan muhammad ya da aminci su fita gare shi da alayensa tsarkaka yayin da yake yin darasi a aji to ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. madala yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda za mu fara da shirin nan na duniyarmu a yau duniyarmu a yau jama'a masu saurare assalamu alaikum barkanku da warhaka barkanku kuma da sake saduwa da ku a cikin wannan shiri na duniyarmu a yau a yau shirin ma da Allah kamar shirin da ya gabata ne za mu yi dubi ne dangane da batun tarukan ziyara arba'in na imam hussein alaihi salam da yanzu haka ake ci gaba da gudanar da waɗannan taruka a birnin karbala na ƙasar iraki tare da halartar miliyoyin masu ziyara daga sassa daban-daban na ƙasar iraki da ma ƙasashen duniya daban-daban za mu ji halin da ake ciki dangane da waɗannan ayyuka na ziyara arba'in a birnin na karbala da ke ƙasar iraki da fatan masu saurare za a biyo mu sannan hankali domin jin cikakken shirin. To madalla kamar da muka bayyana cewa a yau mashirin namu da Allah dai za mu dubi ne dangane da halin da ake ciki dangane da gudanar da ayyukan ziyara da ake yi na 40 na Imam Hussein alaihi salam da aka saba yi a kowace shekara a ranar 20 ga watan safar wanda yake daidai da kwanaki arba'in da ranar shahadar imam hussein alaihi salam da kuma shahidan karbala waɗanda suka yi shahada tare da shi a ranar goma ga watan muharram wanda ranar ashirin ga watan safar ne ke ranar cikar kwanaki arba'in na shahadar tasa da kuma tarika da ake gudanarwa na tanawa da wannan rana wanda yanzu haka muna tare da malam sadiq katsina wanda yake a birnin na karbala kuma kamar yadda muka fara tattaunawa da shi a cikin shirin da ya gabata muka masa tambayoyi a yau ma da yadda Allah za mu ci gaba da jin ta bakinsa dangane da halin da ake ciki a malam sadiq kamar yadda muka fara tattaunawa da kai dangane da waɗannan taruka na 40 da ake gudanarwa a birnin karbala a yau ma za mu so mu je wasu ƙarin bayani dangane da yadda wannan taro ke gudana musamman dangane da irin yadda al'ummar kasar iraki suke gudanar da ayyuka na taimako ga al'umma maziyarta waɗanda suke shigowa wannan birni mai albarka da kuma yadda aka saba gudanar da irin waɗannan tarika da kuma karɓar da suke samu musamman ayyuka na ciyarwa wanda al'ummar ƙasar iraki suke yi ga miliyoyin baƙi wanda har kullum wannan yana ɗaya daga cikin abin da ake buga misali da shi na aikin yan adamtaka da ake gani a aikace daga al'ummar iraki a lokutan gudanar da irin waɗannan tarika masu albarka da ake a birnin na karbala kulli yomin abin yana ƙara ci gaba ne mutanen na in ba kana tare da su ba ne duk labarin da za a baka sai ka ji cewa kama ba da gaske ba ne wata kawai dai tun da Allah halicci ni ni dai wallahi ban taba ganin mutane ba masu hidima ba ga al'umma ba al'ummar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ga irin waɗannan mutanen ba tsakani da Allah malam abincin da suke suke sarrafawa ga zuwar tsakani da Allah kai ka ce ba abinci bane kai ka ce wani ganye ne ko wata ƙasa ce ake kwasa ake sarrafa ta gata malam wallahi gata malam shinkafar da ake ci a iraki da naman dabbobin da ake ci a sarrafa shi da dukkan wani nau'i na sha'ir alkama da wake kai duk wani abin da ake nomawa ko yake tsorowa ake amfani da shi mutanen nan gata malam suna sarrafa shi A kan bayan Allah kun san cewa ƙasa ce ƙasar dabino to yanzu kuma lokacin dabino ne Allah shiga tamar saboda tsananin ranar su yanzu dabino ya nuna malam in kun yadda ake safara na dabino malam ai abin zai ba ku mamaki shayi kau shuga Allah shiga ta malam ba kama hannun yaro tsakani da Allah waɗannan mutanen mutane ne masu ƙwazo manyansu da ƙananansu gati malam zaka ji cewa wai ana kukan wasu talaka ce wai suna cikin hali a su ba irin kukan hali irin namu ba ne na najeriya suke ba gaskiya ko na kasashen na afirka ba gata malam a'a su sun fi karfin abinci sun fi karfin abinci wannan abinci naka gata malam wato idan ka je a abin nan da ake ce ma zubala ko dasbin gata malam billahi azillah ilaha illahuwa wannan abincin wani ne Allah shiga ta malam kai kai kai kai ai Allah shiga ta malam abincin da suke sarrafa a kan zuwar ga ta malam gaskiya baya misaltuwa sai dai a faɗa a yi gesin amma wallahi ba a iya haddade shi duk inda ka shiga ga ta malam angul to angul ma'ana kona to kona Allah shiga ta ga abincin da ake sarrafawa ana sarrafa shi akan zuwar na imam hussein salam abin da ake sarrafa shi ne a gazuwar su ci abinci su sha ga tamalan ga magunguna ga tamalan a zo ana janka ana hada ka da allah za'ir ka taho ka ci abinci wani ya sarrafa shi ga tamala ana yawo da shi a bisa arbanatu ko abin turawa ga tamalan kuma lafiyayyen abinci wanda abincin da hata shugabanni masu girman kai za su iya ci to ana sarrafa shi a ƙasa ana ci shi ga tamala wallahi al'azim nama sai ka zaɓa kaza kifi manyan dabbobi ƙananan dabbobi Allah shiga ta malam drinks na sha duk wani nau'i abin da ake dan adam zai ta'amuli da shi to mutanen da suna sarrafa shi Allah shiga ta malam akan zuwar din Imam Hussein alaihi salam wato waɗannan mutanen Allah shiga ta malam za su iya baka mamaki ya ta malam su baka mamaki kuma su birge ka to yadda suke sarrafa abincinsu to gaskiya ya ka sai ka ce ma ya saba ma hankali kuma ka ga shi kuma zuwar shi kuma zuwar bawan Allah kasantuwar ya samu wannan abin da muke ce ma balash shi yakan ci ne ya ci ya ci ya ci duk inda ya je ya ga ana raba zai ansa ya'yan itace ya ci ga nan su su tufaha su maus ga nan dai malam bila adadin dankalin nan malam gashi nan kamar ƙasa saboda haka gata malam suna tasarrufi ne eh, ba na wasa ba tsakani da Allah gata malam wallahi azim 24 hours 24 hours suna sarrafa abinci ne 24 hours zuwar suna ce a lokacin da wani ya gaji wani lokacin zai daga hanya ga tsananin zafin rana Allah shiga ta mala amma wannan da maza da yara da tsaifi wani wa wallahi sai ka yi kuka in ka gan shi gaci gasha ba abin da za'ir ke bukata bai samu ba ba wani abin da za'ir zai bukata a hanya ga ta malam ba ce sai an kawo masa shi wallahi yi muka wanki ga ta malam ga abin wanki ga ta malam ga wajen lafiya sai dai mu ce alhamdulillah ala kulli hal amma wallahi malam suna sarrafa abubuwa ne bila adadin alhamdulillah ala kulli hal to malam sadiq baya ga ayyuka na carwa da al'ummar iraki suke a lokutan taruka da ake a karbala din na ziyaran ranakun ashura ne ko na arba'in da makamantansu a wasu lokuta ba har sukan baya da wasu kyautuka na musamman ga wato maziyarta da suke zowa daga kasashen duniya daban-daban wanda za su iya ɗaukar waɗannan kyautuka a matsayin wani abu na tunawa da ziyarar tasu a ƙasar iraki har yanzu ana samun irin waɗannan abubuwa da suke wakana daga su bangaren masu ɗaukar bakuncin waɗannan tarika wato ina nufin al'ummar ƙasar iraki kenan da suke zuwa birnin karbala mazauna birnin da kuma waɗanda suke zuwa daga sassa daban-daban na ƙasar iraki a birnin a lokacin waɗannan tarika mutanen nan na iraki ga malam ta janubin taimako kamar irin kyaututtuka su yi masu wara ko hadaya wallahi suna iya kokarin su ga malam, sai dai mu ce Allah saka musu da alkhairi amma wallahi mutanen nan ta malam suna kokari sosai wallahi suna kokari Allah su ga malam, sai dai mu Allah kara taimaka mana baki daya amma mutane ne masu kyakkyawar mu'amala sun iya mu'amala da al'umma ko da wani abu za'ir ya musu wani abu to za su nemi uzurinsa ka san in aka ci an hada al'umma irin wannan to za ka ga cewa sai an samu waɗanda su ba su iya mu'amala da mutane ba amma za su zo su saba ma shi ɗan ƙasa ɗin ko mai hidima zai tashi baka hakuri kai kan masa laifi amma zai tashi ce kai hakuri da Allah shi yana kallon Imam Hussein ne shi yana hidima ne ga Imam Hussein alaihi salam da Abdul Fattah Abbas saboda haka ta da mutane ne masu karamci gaskiya in eh, muna jinjina musu ta bangaren karamcin eh, gaskiya suna da karamci gaya ba su da wasa ba su wulakanta sa'ir gaskiya to wani abu wanda a cikin shirin da ya gabata mun yi tambaya wadda ta so ta yi kama da haka a wancan karan mun bijiro da ita ne a matsayin matakan tsaro daga bangaren mahukunta kenan to a bangaren yanayin kwanciyar hankali da zaman lafiya da aka samu a kasar iraki musamman kuma a birnin na karbala a halin yanzu ya za a kwatanta abubuwan yadda suke wakana a halin yanzu ta wannan fuska tamalan tun sanda gwamnatin kama karya ta faɗi ta saddam husaini ga tamalan mutanen da suka doge akan kare rayukan bayan allah sanin mu ne sanin kowa ne ko sanin mu ne gaba daya cewa a lokutan baya za ga cewa da an ce ziyara ta zo za ka ji an ta da bamu a can da can da ina ne wannan shekaran gata ko in ce waɗannan shekarun ma gaskiya a'a Allah subhanahu wa ta'ala ya hana wannan mutanen nan suna suna nuna bajinta su Allah shiga ta mana ba wai faɗa kawai suke yi ba la Allah shiga ta suna nuna kwazon su a fili akan kare rayukan bayan Allah wallahi mutanen nan ga ta malam sai dai mu Allah saka masa kuma taimakon Allah ya shiga cikin lamarin su a yanayin tsaro alhamdulillah ala kul hal babu wani abin da ke faruwa Allah shiga ta malam duk in ka ji wani abu ya faru ga zahir to ga ta malam wani accident da ko an dan dige shi da mota ko izdiham cunkoson al'umma ya sashi ya samu wani injuri da sauransu kuma ka san mutane wani da akwai rashin lafiya shi boyayya to irin wannan izdiham din da zafi zai tada ta shiga ta malam amma wallahi gata malam ta yanayin tsaro a ba wasa a cikin shi mutanen da suna iya kokarin su gaya jiddi suna nuna ah, su masoya Allah da manzo da ayyuma alaihi wassalam suna kokarin su gaya ba sa wasa ba sa wasa akan yanayin tsaron al'umma da rayukan da domin su mas'ulai ne gobe gaban Allah subhanahu wa ta'ala Allah zai tambaye su akan wannan ziyarar shakala am saboda haka Allah shiga ta malam tsaro alhamdulillah an gode ma Allah subhanahu wa ta'ala cewa tsaro akwai shi ko duk angul din da ka shiga zaka ce akwai jami'an tsaro da muggan makamai na yaki suna kare rayuka ba kuma ba tare da sun musguna mu kowa ba abin da zai baka sha'awa kenan Allah shiga ta malam abin da zai baka sha'awa cewa jami'in tsaro ba abin da ya shafe shi da za'ir kai akwai ma suna da mamoki su ma za a ga da kakinsu su da bindigara ce amma yana raba abinci ga za'ir duk abin da ka tambaye su wallahi tallahi ga tamala za su lallabe ka su baka ansa shi za ka ga cewa irin mutanenmu na waje din da sun zo suna ɗauka hotuna da soja da bindiga har ma ya karɓi bindigar jami'in tsaro a yi hoto da shi abin mamaki ne wannan wannan abu yana matukan burge al'umma a kan shi da ta ba ba tare sun cutar da kowa ba yanayin tsaro kasar nan zai falalla alhamdu babu da matsala bai ba matsala duk da wai tashin hankalin da suke fuskanta ko suke fama da shi na 'yan ta'addan shi amma sun toshe wannan kawai sun dakile sun dakile sama da ƙasa Allah shiga ta akwai ƙarfin tsaro tare da su wallahi za'ir bai da matsala Allah shiga ta malam hankalin mu kwance murtah ai eh, murtah ga tamalan ka cika sha za'ir ga wajen zagayawa ga tamalan ga jami'in tsaro na kula da lafiya da ka ga tsananin security na 'yan sandan ciki suna kallon kowa ga kyamarori ko ina angul to angul Allah shiga ta malam saboda haka alhamdulillah ba mu da shakku akan wannan malam sadiq katsina kenan daga birnin karbala a inda ake gudanar da tarukan arba'in na imam hussein alaihi salam muna godiya matuka dangane da lokacinka da ka bar malam sadiq na wannan tattauna da muka da kai a cikin wannan shiri to jama'a masu lokacin da muke da shiyar da suke dole anan za mu ja lazamin shirin sai a saduwa ta gaba da dar allah za a je mu dauke da wani jigon kafin wani lokaci a madadin kowa da kowa musamman shi malam sadiq katsina a kasance tare da mu ne abdullahi salihu usman katsina da na shirye shirin kuma na gabatar nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. madalla yanzu kuma sai shirin muryoyin masu sauraro tare da hassan barka muryoyin masu sauraro masu saurare masu saurare Masu sauraro Assalamu alaikum barkan kurar haka sannan ku kuma da sake haduwa da mu a wani shirin na muryoyin ku masu saurare shiri ne dai na rediyo Hausa VOH da ke baku damar tufa albarkacin bakin ku kan batutuwan da ke cin makoto a kwarya Malami na farko sai ka fara da yayi mana kallabin shirin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sashen Hausa na Radio BOH. Sunana Ibrahim Haruna mai anguwa bingira buza jihar Tawa jamhuriyar Nijar mazamni kasar Kamaru. Shugaban kungiyar haɗin kan matasan Nijar. Jinjina ga matasan mu musamman waɗanda ke zamna a birnin Yamai da kewaye waɗanda suka kwashe fiye da wata ɗaya ba dare ba rana suna wato gwagwarmayar ganin Nijar ta shiga ɗaya daga cikin ƙasashe masu cin gashin kansa wanda ke mai ganin ganin cewa Nijar ta hita daga cikin kangi na mulkin mallaka da Faransa ke muna da kuma sauran wato kasashen Afirka. Allah ya shiga tsakaninmu da wato turan Faransa da ƙawayenta da kuma wato karnan farautarta da ke cikin ƙasarmu da kuma wasu ƙasashe na Afirka. Na gode. Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sashen Hausa na gidan radon jamhuriyar musulunci ta irin hinin muku fatan alkhairi. To suna na dai Ibrahim Shushana wanda yake ganin ka suke jamhuriyar Nijar jihar Maradi. Yau ni tsokaci na zan yi shi ne akan kasar Faransa da ta hita daga cikin jamhuriyar Nijar. To ni abin da nake kira ga 'yan ƙasar mu Nijar mu yi hakuri kuma mu yi juriya mu yi dangana. Wannan abin da kuka gani aikin wasu ne ɗaiɗaiku namu waɗanda suke ƙasashe kasashen waje wanda suka riki Nijar suka san daɗin Nijar su ne suka tsabbace lokacin wannan kudeta da aka yi ta ba su cikin ƙasar Nijar su ne suke can suna ta ƙulla ƙulla na amma Nijar abin da ba shi ba to su sani da cewa mu mun san su ko su wane ne kuma sun san Nijar kowa ce ce Nijar sun san Nijar ƙasa ce wadda ta yi dogaro ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma dogaran da muka ma Allah Allah subhanahu shine zai kare muka dukkan wani maki insha Allah babu gudu babu ja da baya Faransa da bi lahi da yarda Allah da yarda annabi za ta bar kasar jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi magana Aliyu garin Nasarawa kwamin ɗin galama gunduma mada jihar Tawa jamhuriyar Nijar yan uwa masu daraja masu albarka wani barkan mu da shigowa wannan lokaci da Allah ya kama lokaci na kaka a inda sassan Nijar an samu inda an gaci an samu ko inda hakika ta wankewa da wanda kuma su ku suna kan hanya kira na da manoma a san inda an ka hito kuma a san inda ake a san inda halin da ake cikin yanzu ga sai mu ci a da an ka samu a adana a adana a daina yin bazaranci a adana duk abin da an ka samu a adana a adana yan uwa a ta yi bazaranci abin da bai kamata ba wannan shi na kira na da manoma gaba ki daya assalamu alaikum sashi na na irin muryar jamhuriyar musulmi ne magana isu ne madaddai da maganar jamhuriyar nijar mamba na masu kiran sauran radio na afirka reshen jihar da magaram to na shigo wannan hili ne da juyayi da gaisuwar ta'aziyya ga yallan malam Amadu mai wa'azi babban malami na wa'azi a nan jihar Damagaram da ma Nijar baki ɗaya da ake jin Hausa. Haƙiƙa mun yi babban rishi na babban malami da fatan Allah ji kanshi da rama Allah ba iyalin shaƙuri Allah sa mutuwa ta zamance hutu a gare shi kuma kamar yadda ya jihadi a kan addinin musulunci hakika muna mai fatan alheri da fatan Allah sa aljanna ce makomashi kuma Allah sa iyalin shi da aiki da irin yanda ya ba da ilimi na sunna Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya yi jihadi kan addinin musulunci a nan jihar da magaram da ma kasashen na musulmi baki ɗaya na gode ku tashi lafiya. salamu alaikum BOH Hausa mai magana Abdullahi Haruna Aiso lami daga karamar hukumar Bada Local Government Yobe State a tarayyar Nigeria. Ina wa 'yan Nijar al'ummar Nijar baki ɗaya ta'aziyar rashin babban malamin da suka yi fatan Ubangiji Allah ya ji kansa da rahama Ubangiji Allah Allah sa ya huta. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh gidan Radio Iran. Mai magana Hasila Jomar daga unguwar Sabon Gari da Makaram Jambutan Nishar. Mataimakin mai wasu labarai na kungiyar masu kira da sauraron radio ta Afirka. Na so ku bani dama zan yi tsokaci dangane da wannan takaddama da ake tsakanin kasar mu ta Jamhuriyar Nijar da kasar Faransa. To gaskiya wannan abu mu dai muna goyon bayan wannan sabuwar gwamnati ta soji ɗari bisa ɗari kuma muna fatan in allah yarda wannan kasa ta faransa za ta bar wannan yankin namu na sahel gabaki daya na gode ku tashi lafiya mai magana hassan da umar da gango sabon gari da makaramcin burini assalamu alaikum biyu chausa mai magana Sule muta alhaji ibrahim wanda aka yi sani da suleiman dan minista dan nijar mazaunin birnin saba a kasar libya to sai mu ce juyin mulki ya zama to tamkar ruwan dare ga duniya a nahiyar mu ta afirka wannan abu kuma sai mu ce muna raba da shi duba da cewa a da tura turawa ne suke kitsa mana juyin mulki a kasashenmu na afirka don biyan su a yanzu kuma abin ya canza salo ganin cewa a yanzu 'yan kasan ne suke yunkuri suna juyin mulki don ceton kasashensu wannan abu sai mu ce mu muna goyon bayan shi ɗari bisa ɗari kuma eh, turawa da su kasashenmu na afirka idan suna so su maganin wannan abin abu ɗaya ne hanya ɗaya tilo wanda kowa ya santa ita ce za mu bi don warware bakin zaren dole ne a dawo da mutuntawa da kimanta 'yan ƙasa da kuma yi musu adalci ganin cewa yanzu tun ran gini tun ran zane yayin lokacin da aka kammala zaɓe wanda bai ci zaɓe ba shi ake ɗaukar mulki a baiwa kenan 'yan kasa tun daga nan ba sa na'am da shi dole ne zuwa gaba zai kawo juyin mulki kamar yadda muke ta fuskanta a yanzu a halin mu na afirka mai magana suleiman dan minista ku tashi lafiya assalamu alaikum radio bih tehran da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya ina yi muku fatan alkhairi sunana abdul basi ne manchester united daga jamhuriyar nijar da magaram shi ra'ayina shine akan zanga-zanga da ake yi a jamhuriyar nijar ta kin sojojin faransa muna goyon bayan su ɗari bisa ɗari su tattara su koma ƙasashen su ai ba a dole dama yarjejeniya aka yi ku zo ku zamana kuma in mun buƙaci ku tahiyar ku ku tahiyar ku kenan lokaci na ku tahiyar ku dole ku tahi kuna so ba ku so dole ku tahi idan haka kuma zanga-zanga ba za a daina ba har sai mun cimma mu ta illa iyaka mun ga sun koma kasashen su da zama yawwa wannan shine ba a yi na insha Allah Abdulbasi mai United ku tashi lafiya Radio Tehran Jamhuriyar Musulunci kuna tara da mai sauraron ku ne da kullu Ilis Frizi na kula yanzu zuci da take a garis a Jamhuriyar Nijar ra'ayina da zan bayyana dangance da shugaba na Kamaru Folbiya bisa kan eh, garan bawul da yayi ga sojoji lalle wannan wannan shine ake cewa bahaushe ce gani ga wane ya isa wani tsoron allah eh shugaba falbiya wannan mataki da ya doka to wannan shure-shure ne wanda ba zai hana mutuwa ba shi mulki wanga da gaskiya shugabanninmu na afirka su rage son mulki su rage son mulki saboda yadda suke gwada son mulki da kane-kane duka suna responsible kan matsaloli da ake fuskanta a cikin kasashen duk shugaban da ya san irin matakin da ya doka da irin yadda yake ta tahiyar da kasar shi da irin adalci da yake kwatanta ba ya ji tsoron ire-iren waɗanga abubuwa ba ko ba haka ba amma muna kiran waɗannan muna kiran shugabanninmu wannan abubuwa ya zama darussa ya zama wa'azi ba zai yi wani canza sojoji da suke yi ba da wani abu shure-shure ba zai hana mutuwa ba kawai abu guda su kwatanta adalci yadda shugabanni na da suka yi suka kwatanta adalci har suka rabu da mulki lafiya suka rabu da jama'an su lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu mai magana Abdullahi. aziz malam fi wanda ake ce ma prezi to radio iran gaskiya muna jin daɗi da kuke ba mu dama muke tofa albarkacin bakin mu a cikin wani shiri to ni gaskiya ra'ayina shine sojojin faransa ba mu ga amfanin su ba a cikin ƙasar mu nijar ba saboda shekara da shekaru da aka kasa aka jirke su dan allah dan annabuwa ya taba ji cewa an taba kai musu hari sai dai mu sojojin mu su zo su ta gadin su a banza da yasu shi wannan jakada da ya kitayya tayya mun san da cewa ta kulla Allah kulla ce ake nema sha mu Allah kuma Allah ya in sha mu Allah kuma zai tahi ya bar mana wannan kasa tamu domin saboda kasan mu ce ba ta su bace mun buƙaci su tahiya su a lokacin da muka buƙaci su zamana sun zamana kuma lokacin zaman su ya kare to su tahi su sha mana lahiya mu ma mu aikin da kanmu mu zaɓi wanda zamu mu zaɓa mu sa a jakada na gode radio iran mai magana abdulaziz malam nafi wanda ake ce ma daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu biyo ya ta hausa barkan ku da haka mai magana Muhammad Lawan dan kwaro anguwar tudu jihar da magarab. To wanga mataki da kasashen yankin Faransa suke dauka na juyin mulki Ni abin da zan ce zan ce yayi daidai musamman ma duba da yadda in ka duba ka ga shugabannin nan sun samu mulki nan su rike tamkar wani mulki na gado duba da yadda an ka duba kamar shi na kasar Gabon da kuma na Kamaru. Mafi yawanci ma kasashen renon faransa sun fi irin wannan eh, rikon ganin cewa eh, mulkin nan tamkar wani na gado wannan abun da aka yi wa kasar gabon zance ya yi daidai allah ya sanya alkhairi a cikin wanga al'amari mai magana muhammad lawan dan kwaro anguwar tudu jihar da magara to masu sauraro da hakan ne kuma shirin na yau ya kammala sai kuma wata fitowa idan allah ya sake haɗa mu kafin nan a madadin lahirin waɗanda aka su ni hassan barka da na gabatar da shirin ke cewa bisalam a huta lafiya To madalla yanzu kuma sai shiri na musamman dangane da arba'in na shahadar Imam Hussein salam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا Mustapha أبي القاسم المصطفى محمد وعلى hiya بيته الطيبين al-Ma'asumin. jama'a masu haro tare da fatan wannan lokaci da muke ciki na juyayi zai kasance wani lokaci ne wanda gaba ɗaya muminai suna cikin alhini da juyayi na abubuwan da suka afka suka kuma faru ga iyalan gidan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kamar yadda muka sani ne goma ga watan muharram na shekara ta 61 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam rana ce da imam hussein bin ali alaihi salam ya samu shahada a filin karbala a hannun sojojin yazidu dan muawiya to wannan ya sanya 20 ga watan safar kuma na dai ita wannan shekara ta 61 bayan hijira sai ta zama ita ce ranar arba'in wato kwana arba'in bayan shahadar imam hussein alaihi salam abubuwa a cikin tarihi sun faru domin waɗanda suka saura a wannan fili na karbala bayan shahadar imam hussein aka samu aka tattara su aka ɗaube su a matsayin wai ganimar yaƙi ce su ko kuma fursunonin yaƙi aka tafi da su kufa shi ubaidullah bin ziyad gwamnan yazidu a kufa daga can kufa ɗin kuma ya tura su sham wato siriya kenan aka kai su fadar yazidu ɗan muawiya to abubuwa da dama a fadar yazidu ɗan muawiya sun faru da huduba da zainab ta yi a wannan fada inda ta yi maganganu masu muhimmanci ta yi caccaka ga shi ya zuri dan mu'awiya da ainihin irin ayyuka na zalunci da shi kansa da babansa mu'awiya din kansa suka kasance sun yi da irin abubuwan da suka shigo da shi na bida a cikin addinin Allah sai da Zainab duk ta yi musu waɗannan bayanai daga ƙarshe dai abin da tarihi ya tabbatar sun dai bar waɗannan bayan allah daga ahalbeti akan cewa su koma gida aka turo su aka haɗo su tare da waɗanda za su tafi da su kan hanya suka raka su misali to waɗansu daga cikin littattafai da suka yi bayyana sun yi magana akan cewa da aka taho da su akan za a kai su madina ɗin to sai suka nemi cewa a biyo da su ta karbala wato ba su ce a zarce da su madina din daga nan sham din ba sai suka ce a dawo da su a taho da su karbala domin su je su ziyarci imam hussein alaihi salam suka ziyarci kabarinsa to an ce wannan zuwa da suka yi sun jika gurin ne a rana ashirin ga watan safar wato daidai kwana arba'in kenan da yin shahadan imam hussein alaihi salam wanda shine ne ziyara ta arba'in ɗin farko da ta faru bayan shahada imam hussein wannan kamar yadda muka faɗa masu tarihi marubuta tarihi sun rubuta cewa abin ya faru a haka wasu kuma suka ce su ahal beti lalle daga sham ɗin ne suka kama hanya suka tafi madina ba a wannan shekarar ta 61 ne wato ziyararsu ta arba'in ɗin farko ta faru ba a'a shekara ta 62 ne wato bayan wata shekara ta biyu suka samu suka dawo suka zo suka yi wannan ziyara to hal abin da yake muhimmanci wannan ziyara ta 40 ziyara ce mai muhimmancin gaske ta yadda a cikin littattafan tarihi an tabbatar da cewa sahabin manzo sallallahu alaihi wa sallam jabir bin abdullahi al-ansari a ranar arba'in din nan ranar 20 ga watan safar shi ma an tadda shi a wannan kabari na imam Hussein a Karbala ya zo ziyara sannan kuma ga hadisai da suke tabbatar da falalama ta wanda ya kasance ya je wannan guri domin ziyarar imam Hussein muna da hadisai daga imam sadiq alaihi salam da yake nuna cewa mutumin da ya tattaki ya kama hanya ya je ya ziyarci wannan kabari na imam Hussein ubangiji wa ta'ala zai rubuta masa lada da dukkan wani tako da yi sannan zai yafe masa wasu zunubai nasa da dukkan wani tako da yi zuwa wannan kabari na imam musulun alaihi wato abu ne mai muhimmanci ana ainihin wato kamar kawo wani abu na kwadaitarwa kenan zuwa ga wannan ziyara ta imam musulun alaihi to wannan wani abu ne a cikin al'amura wanda ya kamata mutane a kowane lokaci su dinga wa kansu bayani wannan al'amari da imam Hussein ya tashi ya yi na jihadi da neman dawo da adalci a cikin wannan al'umma ta rasulullah sallallahu alaihi wasallam duk malamai sun tabbatar da cewa shi ne ya tabbatar da addinin musulunci yawanzu, domin su tunaninsu a wannan lokaci shine su kawo ƙarshen musulunci lokacin da yazidu dan muawiya ya kama karagar mulki shi mulki ne a gabansa ba wai al'amura ne na hadisi na hilafancin addini ba ko kuma wani abubuwa da zai zo da su na tabbatar da addinin musulunci da ci gabansa ba a'a mulki ne na mulukiya babansa ya dora shi a kai a wannan lokaci to imam hussein da ya jajirce ya fito ya nuna bai yadda da irin wannan abun da suke kai ba to wannan abun da kuma shahadarsa da ya yi sai ta zama ita ce tushe na tabbatar da musulunci na gaskiya da kuma fito da musulunci wanda yake ba na gaskiya ba saboda su waɗancan ɗin da yazidun da ubaidullah ɗan ziyad ɗin daga kufa da duk waɗannan umar bin sa'ad da duk waɗannan hatta shimrun da ya yanke kan imam hussein wai duk musulmai ne to kaga irin wannan musuluncin wanda zai zo ya yi fito na fito da jikan manzo da kashe 'ya'yan rasulullah to wannan musuluncin ba musulunci ba ne wanda allah da manzo suka yarda da irin wannan musulunci musulunci na imam hussein ya kasance yana son tabbatar da shi har aka kashe shi aka shahadantar da shi da duk waɗanda suke tare da shi daga cikin mataimakansa to irin wannan musuluncin shine musulunci na haƙiƙa to anan kenan kaga duk wanda zai je wannan guri domin ziyarar imam hussein a ranar karbala ko kuma ranar arba'in din nan na farko dai wani abu ne sunna ce wadda ma sahabi daga cikin sahabban manzo ya fara yin wannan sunna din kai ziyara din nan sannan bayan wannan ahlul su ma sun kai wannan ziyara a ranar arba'in din sannan kuma a cikin tarihin duk imamai daban-daban daban na ahlul baiti alaihi salam a lokacinsu duk an samu jama'a mabiya alibeti sukan je su kai wannan ziyara a ranar arba'in din nan wato ranar ashirin ga watan safar duk shekara sukan tattaki su kai wannan ziyara kuma mafi girman al'amari takawa zuwa wannan kabari na imam hussein alaihi salam an ce ladansa ba karamin lada ne yake tattare da hakan ba to yau kawai waye gari za ga cewa ziyarar arba'in a wannan lokaci da muke ciki yana daga cikin taro da duniya take shaida shi wadda da wuya ga taro wanda za ka kasance kaga jama'a miliyoyi sun halarci irin wannan taro ɗin wanda wannan ya nuna mana ɗaukaka da azama ta imam Hussein alaihi salam kuma ya tabbatar mana da cewa ubangiji subhanahu wa ta'ala akwai abin da yake nufi da yin wannan shahada ta imam hussein saboda haka ne mutane za ka gani daga ko'ina daga afirka ne daga asiya ne daga hatta europe ne za ka ga cewa mutane ta kowane bangarori an fito an tafi ziyara din imam hussein salam a wannan rana ta arba'in wannan rana ta ashirin ga watan safar a kowace shekara wannan azama ce ɗaukaka ce da Allah subhanahu ta'ala yake nuna mana dangane da Imam Hussein alaihi salam domin akwai ruwaya da ke nunawa a tarihi lokacin da Allah subhanahu ta'ala ya sanya annabi Ibrahim ya yi mafarki ya ga yana yanka ɗansa Ismail daga baya Uban Ubangiji ta'ala ya ga annabi Ibrahim ya ɗauko Ismail ɗin ya kai shi kan dutse ya ɗauko wuka zai yanka shi sai Allah ta'ala yake cewa da shi lalle kai Ibrahim ka gasganta wannan mafarki. to Allah subhanahu ta'ala sai yake cewa wa fadaina bi dhibhin azim sai muka fanshi Isma'ila da abin yanka mai girma to kowa a wannan lokacin ya tabbatarwa da kansa cewa wannan zibihin azim din abin yanka mai girman nan ba kowa ba ne illa imam hussein alaihi salam shi ne allah ta'ala ya fanshi jinin annabi isma'ila da shi saboda haka ne azimun ne imam hussein shi isa da aka cewa daga wannan lokaci da imam hussein ya shahada har zuwa yau dinnan da muke magana ba a taɓa samun wani lokaci da ba za ka ji ɗaukaka ta imam Hussein ta sake yin girma ta sake sama ta sake ɗaukaka fiye da inda da kake ji ba. shi kuma yazidu wanda ya kashe shi da duk waɗanda suka sa aka kashe shi za ga cewa kullum la'antar su ake la'anar su ake yi tsine musu ake yi wanda ya tabbatar wa duniya cewa abin da imam hussein alayhi salam ya yi al'amari ne wanda allah subhanahu ta'ala yake so domin ɗaukaka kalmar allah Rana arba'in ziyaran arba'in ziyara ce da ta kamata a ce duk muminai duk wanda ya kiran kansa mumini shi'a ne shi ko ahli sunna ya kai wannan ziyara domin ɗaukaka al'amari na rasulullah shi imam hussein jika ne na manzon allah sallallahu alaihi wasallam kuma duk wani wanda yake son rasulullah to wajibi ne ya so ainihin imam hussein domin manzo ya faɗa husainu minni wa ana minal husain husaini daga gare ni yake nima kuma daga husaini nake sai yake cewa ahabballahu man ahabba husaina ubangiji ka so duk wanda ya so Hussein to kaga in ka ɗauki wani abu na guzirinka ka tashi daga ƙasarka daga gidanka ka kama hanya ka tafi wannan guri domin ziyarar imam Hussein tabbas ka nuna so da soyayya da shauƙi ga wannan bawan Allah kuma ka nuna so da ƙauna ga rasulullah sallallahu alaihi wa sallam duk wanda ku ya nuna so da kauna ga rasulullah to tabbas ya nuna so da kauna ga allah subhanahu wa ta'ala kenan saboda haka ziyarar imam hussein kamar yadda muka faɗa a kullum sai kaga ta ƙara yawa fiye da wancan shekaru an samu wasu shekarun zaga miliyan ashirin mutane suke zuwa suna ziyarar imam hussein a ranar arba'in wanda ko da aikin hajji kaje ba za ka taɓa samun yawan mutane irin wannan ba karkari aikin hajji in mutane sun yawa a ce an kai miliyan uku ba a taɓa shige miliyan uku ba amma imam hussein alaihi salam ziyararsa sai gashi mutane miliyan ashirin suke zuwa suna ziyarar imam hussein a ranar ashirin ga watan safar wanda shine arba'in din na imam hussein alaihi salam wannan ba komai tuna mana ba illa azama da ɗaukaka wanda kuma lalle wannan da Allah ta'ala yake cewa ya fanshi Isma'ila da zubihin azim abin yanka mai girma to wannan azimun ne Imam Hussein azimun ne daukakan ta tabbata ta bayyana ba wannan ragon da mutane suke cewa wai shine zubihin azim ba la la la wannan imam din da Allah ta'ala yake ba da labarin ya yi wani abu na fansa da wani abu abin yanka mai girma to wannan imam din ne imam Hussein ne Allah yake mana ishara zuwa gare shi mutum ba zai tabbatar da haka ba sai ya je wannan ziyara ta arba'in ya je ya ga inda aka kasance mutane suna tururuwa mana suna neman kusanci zuwa ga iyalan gidan rasulullah sallallahu alaihi sallam lallai ranar arba'in rana ce wadda ya kamata dukkan wani mumini dukkan wani musulmi a duniya ya zama cike da alhini ya zama cike da nuna juyayi dangane da abubuwan da suka faru a wannan rana ta arba'in musamman dangane da wannan shahada ta imam sai alaihi salam da ta faru a ranar goma ga watan muharram ta shekara ta 61 bayan hijira saboda haka wannan al'amari ne wanda ya zama lallai mutane su tsaya su yi karatu su yi bincike dangane da menene hakikatan abin da ke tattare da shahadan imam hussein sannan ziyarar nan ta arba'in wani abu ne ke tattare da ita wani sirri ne allah subhanahu ta'ala ya sa a cikin ziyarar arba'in ya zamana tun daga wannan shekara da imam alaihi salam ya shahada har zuwa wannan shekara wato tun shekara ta 61 bayan hijira har zuwa yau gashi muna shekara ta 1445 kullum abin sai karuwa yake yi akwai wani sirri a tattara da haka ubangiji subhanahu ta'ala ka ba mu albarkacin imam hussein ka tabbatar da mu da dugadugan mu wajen bin imam hussein da bin imaman ahal baita alaihi salam da bin tafarkin su da tabbatuwa akan tafarki na imam hussein wajen tabbatar da addininka a doron ƙasa baki ɗaya domin kalmar allah ta kuna hiyal uliya allah ya tabbatar mana da alkhairinsa bi haƙƙi muhammadin wa alihi tahirin madalla masu sauraro tunda muna da sauran lokaci ga wasu daga cikin labaran da kuka saurara sama da mutane miliyan 20 ne ake hasashen za su gana da tattakin 40 na shahadar imam hussein alaihi salam a birnin karbala na kasar iraki tattakin 40 rana ce ta tunawa da zagayowar kwanaki 40 da shahadar imam hussein jikan manzon allah tsaya da aminci ta fita gare shi da allah yansa tsarkaka inda miliyoyin mabiya tafarkin ahlul baita alaihi musallam daga sassa daban-daban na duniya suke yin cincirin da baran sa da ke birnin karbala na kasar iraki a duk shekara domin juyayen wannan rana ta bakin ciki hukumomin birnin karbala a iraki sun yi hasashen cewa adin wanda su halarci tashin arba'in din na bana zai kai mutum miliyan talatin gwamnan karbala ne nasif alkatabi ya bayyana hakan inda yake cewa ya zuwa yanzu sama da mutane masu ziyara miliyan goma sha hudu ne suka isa birnin hakan a cewarsa zai sanya adadin masu ziyarar ta arba'in za su karu da kashi hamsin cikin ɗari ma'ana daga miliyan ashirin da aka samu a bara zuwa miliyan talatin a bana kasashen iran da burkina faso sun ji da mahimmancin bunƙasa dangantaka da ke tsakanin su ministan harkokin wajen kasar burkina faso olivia rampa ta gana da ministan kwadugo da jin daɗin jama'a na kasar iran solad murtazabi kuma ta bayyana kasar ta na kara bunkasa hulɗar tsakanin tsakaninta da kasar iran a nasa ɓangaren solad murtazabi ya ce tun bayan cin da son junjuya halin musulunci na iran kasar iran take da kyakkyawar dangantaka da dukkan kasashen afirka kuma a shirye take ta ba da kwarewa da take da shi da ci gaba da ta samu ga kasashen da suke abota da ita ta ma sauraro duka duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirmu na yanzu sai kuma can da rana idan Allah kai mu a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyinsu tare amin yake cewa mu yi ni lafiya wasu alaikum wa barakatu